Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma 23 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu yi magana ne a kan satan jarirai. Kwanan nan a wata jiha ta Arewa an samu wata matar da aka ce ta je wani gida kamar da sunan bakunta kan nan daga ita uwar gidan cewar ba za ka ta je ta dawo ta samo cewar ba jaririnta an ɗauke an tafi da shi. Allah Madina kin taba jin irin wannan? Hmm, ke dai Amina ai abun dai sai dai du'a'i. To jama'a dai muna tafi da ƙarin bayani kan wannan batu. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya gayyato mana baki a zauren muhawarar mu akan wannan batu. Sannan kuma yau za mu tuna baya lokacin da Baraka Bashir ta jiyo mana bayanai na karin magana. Har ila yau muna tafi da kaɗan daga cikin ra'ayoyinku daga shafinmu na Twitter. sai ku yi wato sai ku yi ta zomo domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. za mu fara da rikawa jihar Abuja inda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wasu manyan baki da ya gayyato mana a zauren nama a yau. Wanda a yau za mu magana ne akan batun satan jarirai. najeriya da ta yi kaurin suna wurin satar mutane a babanan da kuma satan yara wanda kuma a halin yanzu matsalar satan jarirai ke neman samun gindin zama a sassan kasar daban-daban um, a zora namu ne ina tare da manyan baki guda biyu wato sabo imamu gashiwa da kuma alhassan shayabu wanda aka fi sani da minista sabo imam in zan fara daga gare ka a baya nan ana yawan samun matsalan satin jarirai musamman daga wato a sassa daban-daban na kasar kai ya kake kallon wannan matsala ne a gabaɗinta to jama'a assalamu alaikum a kamar yadda muka sani matsaloli a najeriya daga wannan babi sai wannan babi a magana sata jarirai dama can kusan ana yin sa a kudancin kasar nan don hatta kai suna keɓe gidaje a tara mata kilakai a dinga nemo hayar maza wanda za su dinga kwana da su a ciki a rene shi domin a saida shi wani abu ne ma a rufi mun sani kuma ana yi to amma sabon abu ne a gurin musamman a jihohin arewa nan musamman arewacin arewa harkar jariran nan sabon abu ne to amma banda na fuskanci najeriya wato kusan sannan dama ne yana cuɗa na hagu wato akwai irin ɗabi'u wanda da babu su a arewacin najeriya a kudanci muke ji to yanzu kusan arewacin najeriya ake yi har yanzu muna so mu fi yan kudin ma iyawa haka su ma mutanen kuda ko su ɗabi'u wanda ba nasu bane na mutanen arewa ne to su ma sannan a hankali lokaci suna a rasu kuma su iya su goge har su fi mutanen arewa iyawa eh, sabo idan ka ce ɗabi'u yanzu kamar wannan ɗabi'ar satin jarirai kamar ɗabi'a ce mai kyau kenan ko me kake nufi to ai ɗabi'a sunanta ko ce ɗabi'a duk da ba ɗabi wane mai kyau amma duk abin da aka saba ana yin shi a wani guri wanda kamar yanzu akwai da an ce an sa jariri ba ba ma mai ganin an yi wani abun sabon abu domin guri ne da dama sun saba yin sa in ka kula ba su iya barin yaran su saka kamar yadda kusan arewa mutane suke barin ƴaƴansu a waje suna barata barata suna tallace tallace suna wane ne ba kula a arewa ai da zaman lafiyan ba a yi ne arewa ya kawo ake yi to yanzu mutanen kudu ai su saba ba saboda dama gudun wani abubuwa amma mu yanzu da ya zo mana ai kaga muna mamakin abin da ya faru amma wani abu da yake faruwa tabbas ya so mu faruwa kuma idan gwamnati bata taka wani muhimmiyar rawa ba da kuma mu iyayen 'ya'ya da mazauna yankunanmu to ko wani abu zai dinga ci gaba wanda ina tabbatar maka in ya zo arewa aka saba to ina jin sai ana yin sa fiye da yadda ake a kudancin kasar nan. lasan shago ina dawo daga gare ka dade mun san cewa matsalar satin jarirai yana faruwa ne ko a ce a asibiti in an yi aihuwa a ce jaririn ya mutu ko wani abu mai kama da haka sai ka ana samun bayanan cewa ana canja jaririn a dauke mai rai a zo a wanda a wanda danta ya rasu a dauko kuma mara rai a kai wancan wanda danta bai rasu ba ana dan samun wannan matsalar a wasu daga cikin asibitoci amma bayan wannan kuma yanzu kwanan nan a wata jiha ta arewa an samu wata matar da aka ce ta je wani gida kamar da sunan bakunta kan nan daga ita uwar gidan cewar ba za miki ruwa ta je ta dawo ta samo cewar ba jaririn ta an ɗauke an tafi da shi irin wannan matsala kuma na ƙara kankama a tunaninka me ke kawo haka to jama'a assalamu alaikum sunana al'asan sha'ibu minista ni kama abin da nake gani yana kawo haka na farko dai akwai sakaci saboda duyan da kake a rayuwa ya kamata ka san kai kiwon ka ake tunda Allah da ya halicce ka bai barka kawai haka ba sakaka kawai ka kama abin da kake ko ba haka bane ya kamata a ce duk mutumin da za ka yi mu'amala da shi irin wannan abubuwa abin da yasa yake faruwa ka san wane ne shi na farko kenan na biyu kuma irin sakacin da ake samu da yayaye da mata da sauran iyaye a ƙasa da kuma gwamnati da ta zuba wa mutane ido wannan shi ne yake kawo irin wannan masifa a doron kasa. ba don komai ba ita gwamnati uwar kowa ce <sniffs> duk mutumin da ya abu ba daidai ba in gwamnati ta gani ta tsawatar mar dole ya dakata in ko bai dakata ba to gwamnati za ta dauki mataki a kan shi saboda haka ni abin da nake ganin shawara da zan bayar a nan gurin shine ina kiran eh, gwamnati ta ja kunnan ta sa ido akan wannan abubuwan da gida da waje duk abin da ya faru in aka kama mutum a mara hakunci hakuncin da in wani ya gani shi ma ba zai kara ba ni abin da zan iya faɗa kenan akan wannan alhaji sabai imam idan muka duba um, eh, nau'o'i na aikata miyagun laifuka ka ɗauki garkuwa da mutane wanda ya kaurin suna an sani cewar duk waɗanda suke sa kansu cikin harkallar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa kuɗin suke nema to amma kana ga menene mai yake sa su daga cikin mutane suke fansama cikin ayyukan satin jarirai dinnan ne wato su ma dai kamar hakan ne mafi yawan hatsatar jariran abu biyu ne na farko kungiyoyin matsafa na biyu wannan harkar kuɗi tunda akwai wanda al'ada su ce dillancin siye da siye da jarirai wasu dan yi tsafi wasu kuma wai akwai wanda suke da bukatar yaran ba su da yara suna saya amma dai mafi yawan wa'incin kungiyoyin tsafa-tsafan gaskiya su suka fi tasiri harkar sace jarirai na ga maka wannan abu ya jima fa ana yin sa kudancin kasar nan mu ne yanzu ya shigo mana sabon abu kuma wajibi ne hukuma da su da mu iyayen yaya da kuma mutanen gari mu taru mu ba da goyon baya a yaƙi wannan al'amari domin idan ba yaƙi wannan al'amari bai ci gaba ina tabbatar maka fato wannan abin zai sa ga baki ɗaya amana da aminci da zamantakewa mutane zamanto babu domin kuma idan aka ce ƙasa aka ce babu amana babu nutsuwar da za a iya zama a nutsu da juna to kaga rayuwa ta yi ta wahalta kenan kusan abubuwan da ake yau da gobe ko na ayyuka ko na kasuwanci ko na sai da shago. Eh, Alhaji Sabo shi ah, Alhassan Shabu ya magana akan bangaren gwamnati ta dauki mataki kai kuma yanzu kana cewa mu mutane misali su kun jama'a tun da ka san jariri ai shi ba kafa ne da shi ba balle ce an bar shi na gararan ba akan tituna. To me matakin da su mutane ya kamata su dauka kenan tun da jariri da ai ba yawo yake yi ba. Tabbas akwai mataki da mutane za su dauka game da yanzu ka zo nan a cikin garin Abuja. za ka rinka ganin mata da goyo suna bi gida gida kwaroro kwaroro suna bara suna maula misali kuma fiye wasu ma akan titina suke kwana wasu a kasan gadoji suke kwana wato dai babu wani tanadi da suka yi wa kansu kuma babu tanadi da hukuma ta musu to kaga irin masu wannan harkar shi ya fi sauƙi su zo guri ma da makami inda ake kwace kuɗi ko wayar mutum a kwace jaririn a hannun uwarsa na ɗaya kenan na biyu ma'amala ta zamantakewa irin tamu ta in kana anguwa kusan kowa ya nutsu da kowa zai ka shiga gidan ya sanin matasa da mata za ka a unguwa kusan wannan yana shiga gidan wannan wannan zai na shiga gidan wannan akwai amana da aminci wannan a gurin mutanen kudu ai babu na taɓa zuwa wata ran wata jihar ka cikin jihohin kudu da na shiga gidan muna hira karfe hudu sai aka saka ce kofa duk shiga yin gangon kwakwasa an an ko sai a rufe na ce me ke faruwa na ce an munan garin ba irin arewa ne. nan sai mutum ya zo maka da layin da'awa ma da littafinsa na mai da'awa ne shi sai ka bude kofa zai maka da da fistole maka fashi ko maka sata kaga sabon abu ne a guna duk da na zuwa nan gari ke gani abin hanya zai yi to yin sana hankali ga wa arewacin najeriya yanzu an so irin wannan to saboda haka wajibi da abin da ya shigo a nan abuja ma ana yi sai ya zama a ah, da abuja nan muna yawo awa 24 a garin nan ni na san lokacin da ke garin awa 24 karfe 2 karfe 3 zan fito banda mota in tarar da wani inda in ke so yau a cikin mota ma kana waya a san tara ana warta wayar ka in ka kuma ka bi wannan yan wartan waya ka shiga cikin duhuwa sai suka sheka ko su raunata ka a nan garin abuja ba a ko ina ba to yaya a sauran jihohi ko a sauran ƙauyuka wurin da suka yi nisa da hukuma saboda haka wajibi ne su mutanen gari ba za su bada goyon baya a daina yadda da mutumin da ba a san shi waye bane na ɗaya kenan na biyun wani ya faru a daina ɓoyewa na kumbiya kumbiya sanar da hukuma ita kuma kuma ta yi kokari ta ɗauki mataki ta kai gaban hukunci akwai kotu a hukunta duk inda aka hukunta mutum ɗaya biyu uku in na ɗauri ne aka ɗaure in na kisa ne aka kashe in na ladabtarwa da aka ladabtar to zai zama gani ga wani ya isa wani tsoron Allah wannan abu zai zai za taka masa birki amma wani yayi ya sha wani yayi ya sha to na tabbatar maka mutane za su dauki wannan abin sana'a hanyar samun dukiya a To masu sauraro har ila yau dai muna tattaunawa ne akan matsalar satar jarirai da ke ƙara kamari a ƙasashenmu. Ga ci gaban zauren da Hassan Maina na ya jagoranta. Alasan Shabu idan muka duba irin wato hada-hada tsakanin al'ummar haka. Abu dai shafi sha'anin kamar gidan biki ko gidan suna ko kuma zamantakewa na yau da kullum. menene wanda ake ne wanda ba daidai ba wanda kake ganin kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke ba da kofa wurin samun damar satin jariran nan eh gaskiya akwai da yawa saboda shi biki in aka hada biki da wanda ka gayyata wani lokacin da wanda baka gayyata wani madu zaka gansa a gurin yawanci kuma wani bikin daman wasu suna zuwa ne suna laɓewa da guzuma suna harbin karsana mutum zai zo cikin biki ko kuna bikin kun zo bikin ba kuke kuke shiryawa ko kun zo ne tsakanin da Allah to amma akwai wasu miyagu da za su shigo su kuma akwai wani abu da ya kawo su daban saboda menene saboda wayannan su ne bata gari to amma ba komai bane yake kawowa hakan abin dalilin ne yake kawo hakan shine rashin tsaro ne yake kawo hakan duk magana akan da ake magana duk akan tsaro ne duk wani abu da ka gani Alhaji Hassan rashin tsaro ne na farko akwai rashin arrangement ka gayyaci mutum baka gayyaci mutum ba ma ya zo sannan kuma kai da ka gayyaci mutane ba ka da mutanen da za su tantance maka mutanen da ka gayyata sannan kuma kowa shigowa gurin yake wani ma eh yasa naga kaman a garin nan idan yan boko suna biki hmm. sai a ce in duk wanda zai shiga ba sai wanda aka gayyata kadai eh haka ne gaskiya ne to kuma duk wanne za su ce duk wanne zai shiga sai wanda aka gayyata kadai amma wani lokacin kuma duk da haka din sai an sami wani ya shiga wanda ba a gayyata ba gayyar sodi kuma ba komai bane yake kawo haka san zuciya ne yake kawo haka saboda me in za ka ɗauko mai gadi ka ajiye shi a bakin kofa a matsayin shi ma a bar shi a matsayin security ba wai eh, wannan mai gadi naka ne ko da gida ko da wani abu haka dai wanda ake wannan ka kawai ka je ce da Allah in kowa ya zo kare shiga sai wanda ya nuna maka compliment card din nan to a haka din ka bar shi din a gurin shi ma kana bashi wani abu in kana so ka shiga ko kuma in ka cika mar ido ko kuma dai kamar da wata gaisuwa da sauran kawai sai baka hanya ka shige kaga kenan babu tsari kenan to rayin tsari kai da gindi muna zaune ne kai da gindi ba mu san ina muka dosa ba muna zama kai da gidi ba mu san ina muka dosa kowa da inda sa gaban sa mm, alhaji a kalma ɗaya ko biyu misali tsakanin hukuma da al'umma wane ne wanda nauyin shawo kan wannan matsala ya fi rataya a wuyansa ne maganar gaskiya kowa san gaskiya hukuma ita ce tafi nauyin kare dukiyar mutane da rayukansu da samun walwalarsu to amma duk da haka ita ma hukuma akwai abin da sai mutanen gari sun tallafa mata ta iya domin ba zai yiwu ba ita hukuma ce kunnanta yana kowane guri kafata tana kowane guri akwai gurin da suna da nesa da hukuma mutanen gari ne ma lokacin su kama mai laifi tukuna su danka shi a hannun hukuma kuma hukuma ta nemi su su ba da shaida su su ba da shaida tukuna hukuma ta dauki mataki a kai wannan wajibi ne tunda ko a nan birane hukumar akwai gurin da bata isa ta kai hannunta ba sai da sai da tallafin mutanen anguwa ko da mutanen gari to barantana kuma a kauyuka da karkara da sauran gurare lunguna inda hukumar take da nesa da jama'a to amma wajibi ne idan hukuma irin wannan abin ya faru aka kamo aka danka mata ta taka wata rawa wanda zai zama gani da wani ya isa wani tsoron Allah to in an hukunta mutum an ga irin matsalar da ya samu to tabbas zai zama an kiyaye gaba ba za a ba za a ba za a wani ba zai ƙara sha'awa aiwatar da wani abu ba ba zan manta ba cikin kudancin Najeriya akwai wani gwamna da ya bar mulki saura sati biyu bar mulki akwai yan fashi da makami da 'yan ta'adda wanda aka yanke musu hukuncin kisa sama da mutum 28 kafin ya tafi a sati biyu da ya sa hannu aka zartar musu da hukunci kungiyoyin kare yancin bil'adama suna ta surutu suna ta maganganu marasu daɗi ni ina cikin wanda na fito har a midiya na ce na gode abin da wannan ya zama darasi a gare su cewar duk wanda ya taka doka aka yi masa da hukunci gwamnan jiha zai sa hannu a hukunta shi zai zama darasi amma mun ga hira a jihohi ta a jihohin mu a mutane suka zartar da hukuncin kisa suka kashe mutane ko ta ce a kashe su amma gwamnonin har suka ba mulki suka sa hannu a zartar da hukuncin kisa akan wa'annan mutane to a ka ga idan wani ya kashe shekara ɗaya biyu ya fito yana yawo wani ma ya yi to zai zama darasin cewa ko na yi ba abin da zai faru don ga wane ya yi ba abin da ya faru da shi amma wane ya yi azartar masa da hukunci wane ya azartar masa da hukunci to na tambaya fa duk dan adam yana sa rayuwarsa zai kiyaye gaba kuma za ka ga abin an dakile shi minista a gurguje kuma a ƙarshe a kalmar ta ƙarshe kai irin mahangarka ya za a yi ne a shawo kan wannan matsala na satin jarirai akwai inda za a shawo shi duk maganar nan guda ɗaya ce ai malasa shi duk wanda ya bar gaskiya ya riga ya bata ko ba haka bane kamar yadda alhaji sabo ya faɗa dole mu sai mun ba da haɗin kai mu al'umma sannan kuma ita gwamnati ta ɗauka da gaske take yi za ta yi sannan kuma ita ma gwamnatin in ta zo ta za ta yi ɗin ta riƙe amana menene amana kada a kawo mutum a zo gashi an tabbatar ya yi laifi kuma a ce wani ko dan wani abu a shiga a fita a zo a fitar da shi a'a a hakunta shi in aka hakunta shi to gobe wanda ba zai kare yi ba wannan shine gaskiyar al'amari Masu sauraro duka-duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa na yau da gobe wanda a yau muka duba matsalar satar jarirai da ke neman samun gindin zama a kusan dukkanin sassan Najeriya a daidai wannan lokaci. a madadin abokan tattaunawar tawa wato sabo imamu gashiwa da alasan shaibu wanda aka fi sani da minista sunana hassan maina kaina ke muku sallama daga nan ofishinmu na sashen hausa muryar amurka a birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya mu zama lafiya sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Idan masu sauraro ba su manta ba a ranar Juma'ar da ta gabata ne, wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi hira da jarumar wasan fina-finan Hausa wacce aka fi sani da rukaya Dawayya. To da muka sanya labarin a shafinmu na Twitter sai ya zama masu sauraro sun ba da ra'ayoyinsu akan maganar da ta yi na bincike kafin aure. Yau mun ce bari mu karo wato mun ce bari mu karanto muka ra'ayoyin da wasu masu mu suka aje mana wato a shafin mu na Twitter. Kafin mu karanto ra'ayoyin ga wani ɗan gutsire daga hirar. to kalubalen da aka fuskanta bai wuce na da magana aure ta fara tashi ba mm. so aka fara magana aure sai an ɗauko magana aure sai ki je mutum yana tunanin to yanzu ko irin yaro ki je na cewa shi a gidansu ba za a bar shi ya aure yar fim ba mm. to wannan abubuwan mun tsinci muna tsinta kama cikin wani damuwa sosai so gaskiya wannan makalubale ne ga kowa to bayan kin aure sai kika daina fim me yasa aka daina kuma me yasa yanzu aka dawo to bayan nayi aure na daina fim saboda ni gaskiya a tsari na dama ba ni da sha'awar idan nayi aure in ci gaba da fim shi yasa da nayi aure kawai na daina fim kuma ba a Kano na zauna ba Abuja na zauna wannan fim da kika yi kwanan nan Umi Sambo mm. daƙiƙa talatin me fim din ya kunsa wani sako ummi sambo ya sako ne akan matsalar auratayya da yadda mata suke aure ba bincike musamman in mace ta ga ta dade a gida ba ta yi aure ba kuma da yadda in ta tsinci kanta a gidan auren na matsi da wani abu da bata taɓa tunani ba ba za ta yi haƙuri ta yi addu'a ba sai ta ɗauki mataki da hannunta shine babban abin da fim din ya kunsa da kuma yadda ake warwarewa. Me yasa aka zaɓi wannan jigo? Saboda shine matsalolin yanzu da suka fi damun mu shine ta yawan mutuwar aure da kuma yin aure babu bincike. Saboda muna da manyan 'yan mata da yawa wanda suka daɗe ba su yi aure ba wasu sa'annin su ma sun kusa aurar da 'ya'ya. To wannan abin yana sa kowa ya zo miki sai ki aure. To wannan shine matsalar da yake damun mu shi yasa muka ɗauki wannan bangare a matsayina na mace. mata haƙuri kawai suke. <laughs> Ko ya ka gaji. To yanzu dai bari mu fara karanto um, wato ra'ayoyin jama'a daga mm, shafin mu na mm, Twitter kin san mm. kullum sai mu ce eh, Facebook Facebook Facebook gaskiya yau ce dai bari mu leka shafin mu na Twitter na Twitter ba kuma abin da ya fi burge ni da wannan labarin ana saka shi mutane suka yi wu kan eh suka yi hutun karshen eh, mako kan wannan labarin nata to ga ga wato ra'ayin Ibrahim Umar yace hmm gaskiya ya kamata ka rika bincike kafin ka yi kafin ka yi aure ƙarshen duniya sai da addu'a <laughs> shi kuma ɗahiru su dangi ya ce wannan gaskiya ne har mazan ba mata kawai ba kuma gaskiya ne kisan wasu sai su ce eh mata mata ne kawai ga malam sule nan zai ansa <laughs> shi ma malam sule suleiman chipkau to mm. Allah sa na faɗi sunan ka daidai ya ce sai yau kuka gano da sai yau kuka gano wato da ana bincike ku gafarce ni iyaye na mata mafi yawancin ku sakarkaru ne ah, ah, ai iya ah, inda binciken ku ya tsaya mota kuɗi gida in ma ba mai addini ba ne oho shi yasa da yawa ke shan wahala amma me yasa mutane suke faɗan haka sai a ce wai mata ne sai a ce wai a'a sai a ce wai mata sai su tsaya wai iyakar bincike mutane da yawa suna faɗan haka abin mun taɓo magana a wurin jari mm, haka ne haka ne <laughs> to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana ku bayyana mana ra'ayoyinku da amsa mana tambayoyinku masu sauraro kafin mu karkar shirin namu bari mu tuna baya inda Baraka Bashir ta jiyo mana wasu bayanai na karin magana. Muna nan tare da Dr. Abdullahi Garba Imam na kwalejin Aminu Kano Legal Studies da ke kanan Najeriya. A yi sauraro lafiya. Da ake cewa wato abin mamaki marar lafiya ya ci mara. mai lafiya ya ci gutsi. to ake ga wannan ai zai yi wuya yawwa <laughs> to inda har mara lafiya ya ci mara to ki tabbatar a doke shi a tada shi da wannan lafiyar sa kalau yawwa amma ka ce abin mamaki mara lafiya ya ci mara mai lafiya ya ci gutsiri? kin ga abu ne mai wuya to irin wannan sai kuma abin mamaki abin haushi nama na jan kare mara na bi na duka to kin ga wannan ma ai da mamaki nama dai baya cin kai sai dai kare ya ci nama sannan kuma mara ta bi karanta na duka kin ga shi ma duk da mamaki yawwa sai wannan fa shi ne eh, wato misali kaddara wai namiji da kwantacce wato wani kwanta eh, ciki aikin ga <laughs> wannan ba kaddara ba a jiya ba ina namiji na ciki to ma kwantacce ba to kin ga aka ce wannan shi ne kaddara to a nan wurin kin ga ba wato mahallin ba wato abu ne ba ma zai yiwu ba ba zai dauka ba sai kuma ikon Allah akuya ta cinye kura ah, ah, ah, to ki duba fa inda aka san akuya <laughs> <laughs> to ki gani to su haka wannan ya sunansa abu ne wanda za ki samu zai yi wuya yawwa sai kuma ai abin rabo ne wai auren mace da ciki to a nan wurin kin ga shi ma ai gaskiya ya eh, to amma rabo da ake gani mutum da ya sani da ya ji ai ba sai yadda da wannan labarin ba yawwa to sai kuma yawwa <laughs> to ki gani haka kuma da ake cewa abin Allah wai budurwa da jika to a kin ga zai ya za a budurwa ta jika kin ga ai yawwa kuma bata haihu ba ai kin ga I'm sorry bata haihu ba balantana kuma ta yi ta jika yauwa wai sabo da yi gawa da gasi ne to yanzu a kinga idan aka ce gawa da ta yi gasi ne sai a ruga <laughs> to ai aka ce a duniya wai da mata saba mara kunya ce hmm. ita gawar misali ko gawar <laughs> wata ce mara kunya ce ta mutu yi gasi ne to amma da ga san dai in aka ce an mutu a kuma zancen kuma gasi ne ai babu shi to irin waɗannan suna nan da yawa misali da ake cewa abin idan da sa'a ai kuturu ma sai kama tarwada kin ga shi ma wannan ai zai yi wuya a ce kuturu ma dalla jabar to irin waɗannan suna nan da yawa to waɗannan dangane da karin maganganu kenan waɗanda ake cewa masu kambamawa to bayan su isa kuma eh, karin magana mai korewa mai korewa akwai mai tabbatarwa akwai kuma mai korewa wannan shine karin magana da ake amfani da kalmomi na korewa waɗanda kalmomin sun haɗa da ban kamar ban ba baya bata da sauransu misali kika ce ban san amai ba wai kunu a makota ah to ai hajiya barka in kika duba shi kunu ai ba kayan ba ba dole sai a samu kanshi ake eh, kayan kanshi ake ba ba kamar abinci ba sauran abinci shi wancan ai aka sa kayan da dole sai kashin ya tashi to amma shi kunu ba kowanne ba sai dai irin naku na yan birni yau shi ne za a sa kayayyakin da misali za a ji daɗin sa eh. amma za a ji kashin sa amma a ka'ida kunu ai zaki ga ci <laughs> ba zai wuce fa da eh, to to in kuma in wannan ne kuma ya sun abin nan na na kanwa ne eh, <laughs> shi ma ana jin tsamiya ake dadadi cewa ku ai daban ana magana da zamani ne na can ana magana lokacin da duk wani abubuwa ya su ma akwai su amma ai ba kowa ne yake da arzikin ya su a cikin kunu ba saboda ana ganin kimar su tafi karfin asa a kunu in ba kunun na gidan masu akwai ba ne mm. to amma ku yanzu ai komai ma sai an sa masa kayan kashi yauwa to da irin kuma ban sa aka ba in ji barawan tagiya yauwa ice in na sa ga kobo a wanki to ai yanzu kin san dai ba kowa ne san tagiya ba tagiya ita ce hula ko mm. yau wato wai sata yi ya saci hula to sai aka tayar ba sai aka kaba shi to sai ke cewa kaga kaga ga hula ku da ma ban sa aka ba ban lantana wato misali a ce wato za a yi min cari eh. in ma na sa to ga kwabo a wanki kin ga barawo ne kuma amma me san a zauna Me yasa a lafiya? <laughs> To shi zai bahaushe yake cewa ban sa aka ba. Kin ganin korewa ce. yau ban sa aka ba in ji barawa ta giya. Manufa kamar mutum ana wani sha'ani cewa ne zo mu je gidan wani kaza mu gaishe shi to kuma kai ka san ala hakika ko ko wani abu ne faru wani mutum ya aurar da yarsa ko ɗansa to akwai abokan wannan mutum kai kuma wannan mutumin gaskiya sha'aninku eh, me ake ca ba kwa ga mace <laughs> maciji to idan an bo an ce wane za mu je gurin wane mai masa murna e eh, jaje zo mu je sai ka ji a ni ai ban sa aka ban ji barawan tagiya manufa ni ban sa aka ba ban na ma in je a da sako ko kwadayi ne ya kai ni To a gaida Aliji ta To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Lopes tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Wannan.